gobe da labari eh, kwasha labari eh, ga mu da labari eh, ku bani kunnuwan ku ku zauna don ku ji labari gobe da labari kuma so ku kwasha labari bismillahirrahmanirrahim kayi min halacci kashi na 24 gyada kai aliya ta yi alamun to duk wanda kalamansa na faman ta farfasa mata zuciya sosai take hawayen zuci cikin tunanin bakakin maganganun da yake faman nan kara mata ta jiyo shi yana daka mata tsawa da ke sakatariya fice ki bani guri a hankali ta ja sai yadda ta yi gaba gaba ɗaya ji take kamar ta saka ihu ko ta samu sassaucin kalaman da yake yanka mata shamsuddin kuwa tana fita ya ja wani dogon tsaki yana sake faɗin ce kalmarsa wato so intolerable dijama gaba ɗaya na ɗakin ta shiga yi tana neman ƙullin magungunan da malam nan mu duka ya bata a leda tsaki take ja kamar wata dangin tsaka gumi na ta tsatsafo mata kamar ta ci gudu ta daga shamulalliyar katibar ta ko za ta ga magungunan amma babu su babu alamar su wani tsakin ta sake ja tana kokarin zazzage kayan akwatinta mamansa ta shigo ɗakin hannunta rike da ɗan ƙaramin silindar gas tana ta doka Hadija min kiran amma ba ta amsawa shi yasa ta shiga dakin ta rufe ta da faɗa don ubanki ina faman kiran ki tun ɗazu ne kika ki amsa min ga marainiyar wayanki ko za ki tashi ki karɓi kuɗin ki ɗuro min gas ɗin nan ko sai na gunguri ubanki tukunna ya tsina fuska dija mata tana mita ƙasa ƙasa ta zumbura baki ta ce mama da bana nan wa ya shigo min ɗakin nan na yi ajiya wallahi ban ganta ba kuɗi kika ajiye ko kuwa abinci ne Khadija ta sa yatsanta a cikin hancinta tana kwakula ta ce mama a leda suke hoda ce hafsa ta bani sai ta fashe shi ne na zuba a leda ɗayar kuma foundation ta ce na ɗan ɗebi kaɗan a leda na bawa hafsa sauran a lokacin ina ta sauri na gama abin da nake yi na tafi gidan shi shamsu ta karasa magana tana sake bin ɗakin da kallo ko za ta ga ledojin hajiya maryam ta yatsa na fuska kafin ta ce tab ai kuwa wallahi na yi kwaliman ɗaki ran nan da na aike ki to sai na haɗa da naki ɗakin na sharo na gyare shi tsaf kin san dama ina ce miki magana akan ki share ɗakin nan shi yasa ranar kawai sai na kwalimi ko ina na gidan nan kud bata karasa ba hajiya maryam ta ware idanuwa haɗe da kai wa dijaman duka kafin cikin tsatsar mamaki ta ce da ita karasa zagi na dijama akan shegiyar hoda zaki zagi lalle alamsa ba ta yi halin mama dan Allah ki yi haƙuri wallahi Allah ba zagin ki zan yi ba ya ma za a yi na zage ki haba mamata ke kika sani ni in gwanan ki ɗoro min na dubu ɗaya kuma ki sauri ki kawo na karasa suyan meat pie ɗin nan za ki kai gidan hajiya binta ne to mama kadija ta sa hannu ta karɓi kuɗin haɗe da sanya ta sannan ta ɗauki silinda ta tafi wajen ɗoro gas ɗin tana tafa tana zub da hawayen share mata magunguna da mama ta yi bayan malamin mu duka ya jaddada mata muhimmancin su idan har ta aiwatar da komai yanzu gashi layar da aka ce a sa a cikin fulo ne kawai ta yi ragowa ita ma dan a cikin post ta ajiye tana komawa gida ta yi wanka ta cancada ado dama bata cika wanka ko wanki ba sai za ta unguwa biki ko suna kayanta da ke can kasan akwati ta dauka tun na sallar bara ta sha ado tana ta zuba kanshi ta yi wa laye kyakkyawar ajiya a cikin kanta sannan ta ɗauki bokitin da aka zuba mitfa din ɗin ta tafi gidan su Shamsuddin. haka ta shiga gidan su shamsuddin tana wani ya fuska wai ita surukar gidan ta tattaya umma aikin gidan dan tare ma suka dora abincin dare sannan suka koma falo suka zauna khadija ta dan muskuta kafin ta ce da umma umma na ce ko ɗakin yayi shamsuddin a gyare yake gwara shi ma dan tattare masa umman ta dashe baki tana sake yaba hankali da nutsuwa irin ta dijama tabbas shamsuddin yayi sa'ar mata yar post ɗinta umman ta zuge ta ciro ki ɗin shamsuddin ɗin ta miƙa mata tana cewa yau yar albarka ɗazu nake zancen zan gyara masa wallahi taimaka jama har ban ɗaki ma ki wanko duk da dai autan nawa ma akwai tsafta kullum cikin gyara da tsaftace ɗakin sa yake to umma dijama ta faɗa a kunyace ta durƙusa ta karɓi kullum a hannun umma murmushi kwance akan fuskarta saboda ta samu damar aiwatar da udurinta nazara layar a cikin matashin kan shamsuddin tsafta samu ɗakin daban ɗakin dan sai tashin kamshi ma yake ta karewa hotunansa kallo kafin daga bisani ta cusa layar a cikin matashin kansa ta yadda ba za ta taɓa faɗuwa ba Ranta ta ta koma falo wajen umma tana kiyasta yadda ta zai cika akan shamsuddin ko da ta koma falo jefi jefi suke hira da umma daga baya umma ta koma ɗaya falon wajen abba bata jima ba ita ma ta yi musu sallama ta tafi titi ta haye dan sahu shawara dija ta shiga yi da zuciyarta har da ta tsaye da hukuncin abin da za ta yi cike da murmushi ta zaro wayarta a cikin jaka ta hau kan sunan shamsuddin da ta yi wa sevin da suna heartbeat ta shiga rubuta masa message da assalamu alaikum yayana mamallakin zuciyata hakika na zauna na yi nazari da zuciyata na gano tabbas babu wadda ta dace da zama mamallakin ka iri irina sanka yayi nutsu a cikin kogin zuciyata kai ne mukullin zuciyata saboda haka yayana kuma mijina na nan gaba kaɗan na amince zan aure ka don ƙaunar da nake yi maka ka cire wasu wasan zan guje ka don abin da yake damun ka ni Khadija ka ce kai nawa ne saboda haka zan share ma kukanka zan maka halacci zan aure ka ina fatan idan muka yi aure hakan zai zamo sallar samun lafiyarka bisalam taka shams tana gama rubutawa ta tura masa don tana da yakinin abin da malamin mu duka ya faɗa zai tabbata idan suka yi aure zai warke kuma dama don 'ya'yan bankinsa take son sa dan a daidaita sau ya sauke ta a kofar gida tsabar jin daɗin ta aiwatar da aikinta yasa take ji kama an cika mata burinta da 'yan wake-wake ta shiga cikin gidan baba kawai ta tara a tsakar gida yana jin rediyo ta yi masa sallama yana gabza goron hannunsa zama ta a kusa da shi tana masa bangajiyar dawowa da ya daga tafiya da ke a jigawa yake aiki lokaci zuwa lokaci yakan zo kano ya ga iyalansa amaryar da ya kuma tana can jigawan sun dan taba hira kafin dijama ta ce da baban nasu baba ina mama ta je ni. na ga shiru kamar bata gidan ta je nan makota wai yarinya gidan alhaji kasim ce ta zo gida haihuwa Shi ne aka aiko ta je karɓar haihuwar bata jima da fita ba ma Khadija ta kaɗa kai tana danna wayar hannunta don ganin miskol ɗin hafsa ƙawarta da ta yi. Khadija ta kaɗa kai tana danna wayar hannunta don ganin miskol ɗin hafsa ƙawarta da ta yi kafin ta ce da baban nasu. Oke, eh zakiya ce, Allah ya sauke ta lafiya. Amin, baba ya amsa mata. Ta miƙe ta shiga ɗakinta ta cire kaya ta shiga ban ɗaki don watsa ruwa. A nan ta ke akan katifa ta shiga duniyar shatin. Ta ɗan taɓa catin ɗin kafin ta kira Hafsa ta shaida mata cewar mama ta share mata kullum maganin da malamin mu duka ya bata. A daidai lokacin baba ya fito daga ɗakinsa. sa. ya nemi inda hajiya maryam ta ajiye masa wasu takardu na wajen aikinsa bai gani ba ya dinga kwalawa Dija mu kira amma ba ta amsawa hakan ya sa ya saki tsaki ya nufi ɗakin Dija mu don tambaya ko ta san inda hajiya maryam ta ajiye masa kayan sa har ya sa hannu zai kwankwasa kofar ɗakin Dija mu ya jiyo ta tana waya gashi ta sa wayar a speaker. bai ji farkon zancen ba sai dai ya ji inda take shaidawa hafsa cewa wallahi mama ta share kullun maganin nan ga cikin san malam na duka cewa idan har na aiwatar da aikin su to tun a lokacin zan mallaki zuciyar shamsu sai yadda na yi da ita daga bangaren hafsan kuwa jiya tana bata amsa da ka amma mama ta kwafsa mana wallahi sai da aiki ya taho gangara amma ba matsala sai mu koma wajen malam din to yanzu ya kin kai masa kazar da jinin al'adar taki baban dija ya rintsa ido yana dafe setin zuciyarsa sake kasa kunne inda ya jiyo dijaman na cewa da hafsa na kai masa kai yi wannan farar budurwar kaza ta ban wahala kafin na same ta sai fa da na je kasuwar tarauni na samu jinin al'ada kuwa dan albarka ina cikin jimami sai gashi ya zo ai kuwa na kai wa malam namu duka ya ce to na aiwatar da aikin garin magungunan nan da ya bani kafin ya gama hatimin wajensa baba ya rufe hannu da bakinsa yana sake jijjiga kai alamun mamaki cikin tunanin haula da kajiya ta jefa kanta ya jiyo hafsa na cewa yau wata waje na ai aikin malam namu duka kamar yankan wuka ne sha yanzu maganin yanzu bari sai mu koma wajen sa jibi kawai dan nima ina son yin aiki akan shegiyar matan na waje na. kasa jin karashin magana baba ya koma ɗakinsa ya zauna a bakin katifa yana mamaki kamar Khadija yarinya karama ta san zuwa wajen boka don ya magance mata matsalar da ta dame ta wasu siraran hawaye suka shiga tsere akan fuskarsa gefen kansa ya fara ciwo jijiyoyinsa gaba ɗaya suka fito raɗau raɗau a haka hajiya maryam ta dawo ta same shi babansu lafiya kuwa ko jikin ne ya dawo murmushin yaƙe ya yi ya cire hannuwan da ya dafe kansa da su cikin muryar dattako ya dubi hajiya maryam kafin ya ce da ita mamansu magana nake so mu yi da ke ta fahimta muskutawa hajiya maryam tai tana gyara zaman gurfanan da ta yi a ƙasa cikin rawar baki ta ce to babansu allah ya sa alkhairi ne shin wane ne shamsuddin gaban hajiya maryam ya faɗi cikin murmushin yaƙe ta ce babansu shamsuddin dai shine shamsu ɗan gidan aminiya ta malama bintu baba ya kaɗa kai kafin ya sake cewa da ita me alaƙasa da dijama babansu shi ne dai yaron da na ce maka malama binta na son haɗa shi da dijama dama ina so in ce maka magana ma ta fara yin ƙarfi shi ya ganta yana so ko kuwa haɗa su za ku yi haɗi ne babansu amma muna fatan zai so ta nan gaba tunda ita dai jama yanzu ta fara san shi to ba da yahuna za a yi wannan auren ba hajiya maryam ta ware idanu hankalinta ya tashi matuka ta sa hannu bibbi ta dafe kirjinta cike da mamakin kalamansa ta ce me yasa babansu na ga kwanaki da muka yi magana ka ce ka amince yanzu me zan ce wa malama bintu gashi yaran sun fara daidaita kansu fa babansu to ni dai na gaya miki ba da yahuna za a yi wannan auren ba kuma zan ɗauki dijama ta koma can wajen babarsa salawali wato amaryarsa kamar dijama a ce har ta san aikata saɓan allah kina ina yarinya nan ta fara gurɓataccen aiki haka saɓan allah baka ka ce babansu ban fahimce ka ba shirka haɗa allah da waninsa ba zan zauna ana saɓa wa allah a gidana ba idan baya santa shin dole ne sai ta yi masa asiri ta aure shi ko kuwa tana da yakinin bokan da ta yarda da shi zai cika mata burinta yanzu ina so in sani ne har da ke a cikin wannan kutun gwilar ko kuwa don wallahi kin ji rantsuwar dan musulmi idan har da hannunki a cikin wannan shekar da take aikatawa wallahi sun matallahi aure na da ke yayinki kuma dole na aurar da ita sadaka tun da ya fara magana bakinta yake buɗe tsantsan mamaki ne kwance akan fuskarta cikin tashin hankalin abin da ya faɗa ta ce wallahi babansu bani da masaniya akan abin da dijama take aikatawa yarinyar da ko kawaye ma ba ta da su sai tsirari babansu ka yi fatali da wannan zancen shari ne kawai ake yadawa don bata karasa ba ya katse ta ta hanyar daga mata hannu alamar ta dakata cike da bacin rai ya ce da ita shari to wa tunanin ya yada muku shari. kin ga ki kama kanki kuma kar ki kuskura ki gwada hakuri na kin san hali na sare sai na tabbatar da abu nake aiwatarwa shin wace ce hafsa a cikin kawayen dijama sannan ina dijama ta je yau da bana nan cike rawar bakin abubuwan da ya faɗa ta muskuta tana sassauta murya ta ce da shi ka yi haƙuri babansu ka san duniya ce yanzu sai a hankali shaida da makirci sun yi yawa musamman ma ga mai mace hafsa kawar dija mace tare suka yi firamare da sakandare kuma suka yi jan ma tare babbar ƙawar dija mace sannan yau aikinta ne gidan malama binta ta kai mata mitfai din da ne mata alƙawarin zan aika mata cikin ya mutsa fuska ya taɓe baki kafin cikin murya umarni ya ce kira mun jiki na rawa ta fita zuwa ɗakin dijama wadda a lokacin ke zaune tana faman danna waya tana ta murmushi da alama catin take yi daga bakin kofa hajiya maryam ta leka tana cewa da ita ki zo in ji babanku dijama ta gyaɗa kai tana bin bayan mamanta a tare suka shiga ɗakin dijama ta tsuguna a bakin kofa baba gani madalla shigo ki zauna sosai ba kyau zama a bakin kofa shiga ta zauna a kusa da mamansu kanta a ƙasa da a tunanin ta ƙila tambayar aurenta aka zo yi na shamsuddin ko kuma dai harkar da ya shafi auren nata da shi babansu ya yi gyaran murya ya ce da ita wace ce hafsa a cikin ƙawayenki hafsat dawud ƙawata ce ko in ce aminiya ta ce don tare muka yi firamare da sakandare tare ma muka zana jam da ita yar gidan margayi alhaji dawud ce limamin masallacin juma'ar hoto da bayan depot ya yi kyau shin ita ce ɗazu kuke waya nake ta doka miki kira baki amsa ba ras gaban dija mai sara sai kuma ta ɗan yi jim tana tunanin ba zai jiyo ta ba lokacin da take wayar Kila dai ta yi laifi ne na kin amsa kiransa. Sanin kullum a cikin danna waya take yi. Ko kiranta aka yi sai da kyar take ji. A hankali ta ce da shi, "Eh baba, waya nake lokacin da Hafsa. Muna magana ranar da za mu fara registration ne na Kano Poli. Ka hakuri ban ji san da ka kira ni ba." Baba ya murmushi yana girgiza kansa kafin ya sake cewa, "Magana ranar da za ku fara registration fa kika ce." "Eh baba, ai mun samu gurbin karatu a School of Management Studies da ke kan titin Yahaya Gusau." sun ba mu ɗin public administration allah ya taimaka amma bayan nan babu maganar da kuka tattauna da ita babu baba kin tabbata babu eh ya yi kyau sau nawa na tambaye ki sau uku tam kin ga sau uku na tambaye ki ki faɗa min gaskiya kin ki to kin wuce damar da ba za ta taɓa dawo miki ba da a ce tun farkon tambayar da na miki kin amsa min daidai to lalle da zan baki last chance amma alƙalamin ki ya bushe yanzu ina so ki gaya min shin wane ne malam na mudika me alaka ku da shi me yasa za ku je wajensa kullun garin magungunan da mahaifi yake ta share miki wa za ki wa asiri da su shin menene matsayin hatimin da kika sa a yi miki ina kika samu damar fita nemo farar kaza budurwa shin wani irin aiki zai yi miki da jini jinin ma na al'adar ki mahaifiyarki ta san da wannan babbar shirka da kuke aikatawa ke da amini ko kuwa menene ya ja ra'ayinki da fara aikata aikin shirka kin san menene hukuncin mai aikata shirka a musulunci kuwa kuma duk wa'annan ayyukan akan ɗa namiji yaron da bai da masaniya akan komai duk dan ki aure shi ki mallake shi ya zama naki ke ɗaya ko to wallahi tallahi billahi na rantse da sarkin da babu wani sai shi a tambayoyin nan da na yi miki idan har baki faɗi gaskiyar lamari ba duk hukuncin da na yanke akan kike kika jawo duk tarbiyyar da muka miki kika fatali da su ta hanyar aikata shirka baki mana halacci ba wallahi Khadija kin bani mamaki na ɗauke ki mai hankali da ilimi da tarbiyya ashe ke guba ce sha sha sha kuma ki dahuma da ke saba wa Allah na baki minti uku ki gaya min gaskiyar duk jerin tambayoyin da na yi miki wane ne Alhaji Garba Taura Alhaji Garba Taura dan asalin jihar Jigawa ne dan boko ne sosai hakan ya ba shi damar samun gurbin aiki mai tsoka a Jigawan matansa biyu Hajiya Maryam ita ce matarsa ta farko yar Kano ce ita karamar hukumar Sarina ta kasance duk 'ya'yan da take hayayyafa mutuwa suke yi sai guda uku ne kawai suka tsaya hisham shine ɗanta na farko yana can jihar jigawa yana karatu a federal university dutse sai esu ta biyu mai suna rabi'atu ta yi aure har da rabon 'ya'ya biyu maza sai autarsa khadija wadda ita suke kira da dijama sai matarsa ta biyu hajiya aishatu yar asalin garin katsina ce karamar hukumar kankiya 'ya'yanta takwas maza shida mata biyu lawwali samir kabir sani salis Safwan, Hindu da kuma Auta Basma. Dija yi shiru tana rarraba idanuwa, jikinta ya fara rawa kamar mazari. Sai kallon Alhaji Garba take gabanta na tsananta bugu. Ta yi kalar tausayi, wai ko zai tausaya mata. Yatsa na fuska yana nuna ta da yatsa, yana nanata mata. Ke Khadija, minti uku na baki wallahi. Idan ba za ki magana ba zan naɗa miki na jaki, sannan na ta sake yarkin. Bai ƙarasa faɗa ba Khadija ta rarrafa ta riƙe ƙafafuwansa tana hawaye. Cikin rawar baki ta ce da shi, baba dan Allah ka yi haƙuri haƙurin gidanku za ki buɗe baki ki gaya min ko kuwa sai na tashi na faffalla miki mari tukunna ina ga idan kika da ku za ki fi min bayani ganin ya tashi yana neman abin da zai dake ta da shi Ya sa Dijama ta fara girgiza kai tana ƙara ɗaga hannu a alamar za ta fara kwararo bayani cikin sarƙewar murya ta ce baba baba zan yi bayani wallahi tallahi hafsa ce ta koya min shiga harkan malamai saboda na ce mata shamsuddin baya sona shi ne ta ce aikinsa kamar yankan wuka ne shi ne muka je wajensa sunansa malam na mu duka allah allah baba duka duka sau uku muka je kawai tunda ta fara magana hajiya maryam ke girgiza kanta alamun takaici gaba ɗaya sai duniya ta sake bata tsoro a ce yarinya karama ta san harkar bin malamai alhaji garba ya ƙara zare mata idanu shin mahaifiyarki ta san kina bin malamai a'a baba to ina so ki min bayanin duk tambayoyin da na yi miki baba garin magungunan na hayaki ne don janyo hankalinsa gare ni ɗaya kuma barbaɗa masa zan yi a hanyar da zai taka ya wuce jinin al'ada kuma kuma um, wai zan yi magani ne na sharin miyagun da za su zo da za su so me ba za su so me auren ba jinin kazar kuma hatimi za a yi da shi na mallaka tun da ta fara magana har ta gama bakin Hajiya Maryam da Alhaji Garba a buɗe yake. Mamaki ne kawai ya cika su, jin kalaman Khadija tiryan tiryan. Baban ne ya karfin halin cewa da ita. Kira min Hafsa kawar take ki ce ta zo. Kar ki nuna mata ni ne na ce ki kira ta. Idan da rabo ita ma na haɗa ku duka na lakaɗa muku na jaki. Sannan na kai ta gurin iyayenta da in hisba akan koyar da ke bin bokaye da ta yi. Dijama ta ɗaga kai, hannuwanta na rawa ta ɗauwaye ta kira Hafsa ta ce ta zo akwai labari, tana son ganin ta ne. ba ɗau lokaci ba ta shigo gidan tana karkaɗa jiki haɗe da jera ƙwayayen cingam ji kake kas kas kas tun daga bakin kofa take doka wa dija mu kira da ƙawata kina ina ne dijama ta yi saurin goge hawayenta ta leƙa tana ɗaga mata hannu haɗe da murmushin yaƙi ganin nan ki shigo sawa hafsa ta yi dijama ta kama hannunta suka shiga ɗakin baba tare hafsa ta zubi a gaban baba tana kwasar gaisuwa ya amsa ransa a haɗe ta gaida maman ita ma ta amsa ba yabo ba fallasa Baba ya kalli Dijama da Hafsa ya girgiza kansa. Cike da takaici ransa a matukar ɓace ce da Hafsa. Hafsat ko? Eh baba. Shin menene ya ja ra'ayinki kika fara shiga harkar shirka? Ga baki ɗaya Hafsa sai ta sha jinin jikinta. Ta dubi Dijama ta ga hawaye ne kawai ke zuba a idanunta. Bakinta na rawa ta ce, Shirka kuma baba, eh, haɗa Allah da waninsa ba? Shin mahaifiyarki ta san kina hulɗa da bokaye? Bokaye kuma baba. Oh, tambaya kike yi? shin wane ne malam na mu duka hafsa ta yi shiru tana raba idanu ba bai sake maimaita mata tambayar amma ta yi masa shiru miƙewa yayi dijama da hafsa suka cinkushe guri ɗaya da azatansu dukansu zai yi hularsa ya saka ya janyo kullum motarsa kafin ya dubi hajiya madim da ke binsa da kallo ya ce ku same ni a mota yanzu to masu saurare za mu sa aya a nan sai mun haɗu da ku a kashi na gaba ku kasance tare da finkish lady sai an jima. gobe da labari kuma so kusa kwashe labari.